Assalamu alaikum yan uwana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscriber sannan kuma ka na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shirye. To Zakiru Zakari Zakiru Zakari an bushe Zakiru Zakari an bushe zakiru zakari an bushe zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru zakari ya samu gindi zakiru ya kada Allah zakiru ya kada to nura da shi da dala abani nura da dala abani dala abani ya jin kari dogo ne barkalla ato ne a gaban nura Allah nura sai ka kama kanka don dala abani nan shina shin karfi kuma ato ne ya yi ka tsawo a cikin makai sai dai farma ta kokowa ba mu sani ba to ko rabo hakan ga allahi nura hassan da shi da dala abani nura hassan da shi da dala abani to nura hassan hankali hankali hankali an fashi kawo nura an fashi kawo nura nura ya kada nura ya kada nura ya kada kai kai kai